السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba sha hudu ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi da ke bayani dangane da abin da ya shafi tarihin sahabbai tun da kan rayuwansu ayyukan da suka gabatar da irin ayyuka da suka yi tsakaninsu da Allah wajen bayyana ma al'umma yadda ibadan musulunci yake, mana duk lokacin da aka zo da wani umarni daga Allah, waɗanda ake ɗiba su aiwatar da wannan umarni na Allah kai tsaye su ne sahabbai. Idan suka yi wannan aiki kuma annabi zai duba aikin a matsayin shi na wakilin wanda ya sa aikin. sannan shi wanda ya sa aikin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin cewa ya yadda da wannan aiki ya yi kaman yanda shi Allah ya ce a yi to kuma haka ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin alkur'ani Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana cewa sahabban nan to su fa yardaddin shi ne ya yarda da su tun daga imanin su har aikinsu don in ka karanta alkur'ani sai ka ji duk inda aka yi maganan imani sai kuma a yi bayani akan aiki na kwarai to sabai imanin yayi Allah ce su ne na gaskiya aikinsu yayi Allah maɗaukin sarki ya ce su ne ma suka mallaki imani kuma suka mallaki gidan madina kuma sun yi abin da ya kamata Allah ya kara masu yarda to yana daga cikin jagora ja gaba na waɗannan sabai gaba ɗaya shine na abubakar a bayan manzan Allah to kuma abubakar duk abin da ake so a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa a cikin tarihi shi da muke malin yace ibadatuhu ibadar abubakar abubakar bayan ya yi imani kasantuwan imanin shi ya yi nema ya sa annabi ya iya abota da shi kun fahimci wannan da kyau ko kuma Allah ya shelanta wannan abotan a cikin alkur'ani Haru yi ƙara'u tsawon zamani har tashin alkiyama za a ta karanta. cewa abubakar abokin annabi ne shi sa malamai suke cewa da za ka yi musun abotan wani daga cikin sahabbai za ka zama fasiki kuma za a yi maka wani horo amma in ka musa abotan na abubakar cewa abubakar ba abokin annabi ba ne ko annabi ba abokin abubakar ba ne to ba fasiki ne kai ba kafiri ne kai kai tsaye saboda ka karyata alkur'ani ka kafirce ma'ayar Allah hukuncin ka anan ba ta hadiri za a yi ma ba kashe ka za a bisa dokan musulunci muddin aka kafa gwamnati ta musulunci za a gabatar da kai a gaban kotu za a yi ma wa'azi ka dawo daga wannan kafircin in ka dawo shikenan in baka dawo ba kuma sai hukumar musulunci ta zartar maka da hukunci Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to Abubakar ba wai cewa yi ai mu ne muka assasa tafiyar shugaban tafiyan ai siriki na ne aboki na ne, tare muka taso ɗan garinmu ba bai haka ba yadda annabi yake yin aiki jan haka abubakar yake aiki jan aka ce annabi yana yin sallan dare har sai kafafun shi sun kumbura aisha ta ce haba rasulallahi ba kai ne allah maɗaukin sarki ya maka gafara gaba da baya ba ya ce ini ne amma afala a kuna abdan shakora ba zan zama bawa mai godiya ba hanyar gode ma ni'imar Allah shine bin dokokin Allah to yanda annabi yake kokari wajen bi to haka su ma sahabban suke da kokari wajen bin na daga ciki na, abubakar kasantuwan babu wani wanda yake cikin sahabban gaba daya kana abubakar radiyallahu anhu abidan lillah sayyidina abubakar ya kasance mai matukan bauta ne ga Allah sawaman mai yawan azumi ne na nafilfile sannan kuma kawaman mai tsawo mai yawan tsayuwan dare ne haka suke sahabban nan ko ɗan rashin jituwa da aka samu tsakanin na na hafsa da ita da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama har ya kai ga annabi ya nuna cewa ta tafi gidan ya sake ta shi ne nan da nan Allah maɗaukin sarki ya turo mala'ika jibril cewa raji hafsa ka dawo da hafsa fa innaha sawwamatun ƙawama ita mace ce mai yawan sallah na dare mai yawan azumi na taɗawo'e ba irin waɗannan mata ake rabuwa da su ba kasantuwan ta gyara alaƙa tsakaninta da mahalicinta ma'ana taima Allah na shi kaga da ta samu matsala kasantuwan Allah madawakin sarki ya ƙaddare cewa ita matar annabi ce duniya da lahira sai Allah yi mata nata sai ya aiko cewa a dawo da ita umarni ne rajiha ka dawo da ita me dalilin koman fa innaha sawwama mace ce mai yawa ba a cewa mutum sawama e, mai yawanta azumi sai wanda yake yi da yawa da yawa titar ina fatan mun gano wannan da kyau amma yan kawai ka yi ne yau wani lokaci irin waɗannan azumaka da suke zuwa occasionally kaɗan yi sai da ce ma kana ya su mu kawai amma shi sawama ne mai yawan azumi ne sai na abubakar sannan mai yawan na filfili ne wa kana al-imanu yamla'u imani to ya gama cika zuciyan abubakar fal fayadhi'u lahu wannan imanin na abubakar da yake shakare da zuciyan shi shi ke haska ma abubakar hanyar da yake gudanar da al'amuran shi gaba ɗaya. wa ƙala an imanihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin rahama ne da kanshi zai yi jawabi ya bayyana nagartan imanin sayyidina abubakar yake cewa lawu zina imanu abubakarin da za a gwada imanin sayyidina abubakar bi imanin umma da imanin al'umma gaba ɗaya larajaha imanu abubakarin da imanin abubakar yarin jayi na kowa babu wani mutum ɗaya daga cikin al'umma wannan kowane ne in dai ba annabi ba ne in aka ɗauko imanin abubakar aka sa da nashi to face sai na abubakar ya fi nashi ku ɗauko ku gwada ku gani mu wannan al'umma na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna da wani matsayi na khairiyya wanda sauran al'ummomi gaba ɗaya ba su da ita. Allah maɗaukin sarki ya yi mana jinjinan ban girma a inda yake cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ku ne mafi alkhairin al'ummomi gaba ɗaya wanda dama ku an fidda ku ne domin amfanar da mutane tokocin da wannan al'umma ta Manzon, Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta fi kowace al'umma alkhairi to ko abubakar ya fi kowa banda annabi to in ka ɗauko sauran al'ummomi da suka gabata gaba ɗayansu to in ka haɗa su da wannan al'umma to mun fi sauran al'ummomin gaba ɗaya to shi kenan cin da mun fi su kuma imanin abubakar ya fi namu to in ka tsame annabawansu to imanin sayidina abubakar ya fi na sauran al'ummomi gaba ɗaya kenan yanzu za ka iya cewa da za a tattaro mutanen duniya kafataninsu kakafɗinsu in ban da annabawa da manzanni a ɗauki imaninsa a sa a skele a ɗauki imanin sayidina abubakarin a sa a skele to sai imanin sayidina abubakar ya jaye imanin kowa daga cikinsu shi yasa shi ba wani ne zai zo ya ba da labari dangane da nagartan imanin shi ba shi manzan Allah ne yake ba da nagartan imanin sai da na abubakar jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa ƙoƙari za ka yi ka yi aikin da Allah maɗaukin sarki zai yarda da cewa kai ɗin nan to mai imani ne kuma shi imani ba ana ba da labarin shi da fatan baka ba ne kaɗai imani kamar yadda malamai suke bayani magana ne da mutum zai buɗe baki ya faɗi sannan zuciyan shi ta ƙudurce sai kuma a ga aiki ƙarara mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu yana daga cikin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba masahabban shi a duk lokacin da aka yi sallan asubahi sai ya ce cikinku hal ra'a minkum min shin ɗaya daga cikinku ya yi wani mafarki in akwai wanda ya ce mafarki sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ƙasa mashi wannan mafarki ya ba shi labarin ma'ananta to ana nan wata rana sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kuma ya dena in aka yi sallah sai ya dena tambayan shin an yi mafarkin to menene sababin da ya sa ya dena Mala ya ce dalilin haka hadisu abi bakarata, hadisin nan da abu bakarata ne ya ruwaito, an Allahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala za ta min. wata rana annabi ya ce, Man ra'a minkum ru'uya, ɗaya daga cikin ko ya yi mafarki, faƙala rajulun ana ra'aitu, sai wani daga cikin sahabai sai ce, Ya Rasulallah, ne ko na yi mafarki. ra'aitu ka annani zanen nazala minas sama ai mafarki nayi sai na ga kaman ga ma'auni an sauko da shi daga sama fawazanta anta wa abi bakarin sai aka sa ka kai rasulullahi da sayyidina abubakar akan wannan ma'auni ɗin farajihat anta bi abi bakarin sai kai sai karin jaye sayyidina abubakar wa wuzzina abubakarin wa umar sai aka zo aka gwada abubakar da umar akan ma'aunin cinda manzon Allah ya rinjaye abubakar sai aka sauke annabi kenan sai aka ɗaura umar jiha abubakarin sai abubakar sai ya rinjaye umar wawuzina umaru wa uthman sai kuma aka zo aka sa sayyidina Umar da Sayyidina Uthman kenan cin da Abubakar yarin jaye Umar sai aka sauke Abubakar sai aka ɗaura Uthman sai shi Umar sai ya rinjaye Sayyidina Uthman shi farar farajjaha Umaru sai Sayyidina Umar sai ya rinjaye thumma rufi almizanu sai kuma aka ɗauke wannan ma'aunin fara'ainal karahata fi wajihihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai muka kamar manzan Allah bai ji daɗin wannan mafarkin ba ba don komai ba sai don abin ya ƙara fitowa ƙarara cin da an ba abin step by step kenan ka ɗauko wannan hadithi yana ba da labarin ƙarfin imanin nawa ne ya ɗaran ma nawa ne, nawa ne ya ɗaran ma nawa ne hatta aiki. In ka koma ɓangaren khalifanci yana nuna cewa daga annabi bayan shi kai tsaye abubakar ne, daga nan sai Umar daga nan sai Usman kenan ba a son bayyana irin wannan abin karara kuma fahimci wannan da kyau ko to shi wannan sahabi Allah maɗaukin sarki ya nuna mai shine sai ya bayyana almuhim shine da imanin na Abubakar yana gaba da imanin duk wani da kake tunani daga cikin al'umma kaf Allah ya ƙara mashi yarda wa kana siddiq radiyallahu anhu aqra'u sahaba shi na abubakar ya fi kowa daga cikin sahabbai iya karatun alqur'ani ai a'lamuhum bil qur'ani ya fi su sanin ilimin alqur'ani ya fi su sanin ma'anan alqur'ani ya fi su iya alqur'ani gaba daya li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi kan shi annabi ho imaman lissalati bis sahaba shi annabi ya gabatar ya zama shine limamin mutane da zai jagoranci sallah dandazon sahabbai gaba ɗaya sai manzan Allah sai ya naɗa dina Abubakar Allah ya ƙara mashi yarda dama annabi ya ce ya ummukum wanda zai maku limanci shine aqra'ukum likitabillah wanda ya fi ku sanin littafin Allah ya fi ku iya karatu ya fi ku iya komi na alkur'ani sai ce fa in kanu fi qira'ati sawa in ya zama sun daidaitu wajen sanin alkur'ani sai ce me fa bis sunna sai a gabatar da wanda ya fi sanin sunna in ko wajen sunna sun yi ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce sai a gabatar da wanda ya riga hijira idan lokaci ɗaya suka yi hijira to sai ya ce asin sai a gabatar da wanda ya fi adadin shekaru to shi sai da na abubakar in ka ɗauko duka ya fi su gaba ɗaya ya fi kowa sanin alkur'ani iya karatun shi sanin yadda ake fassarar alkur'ani ya fi kowa sannan ya fi kowa sanin sunnar Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma in banda annabi ba wanda ya riga sai da na abubakar hijira sannan ya girma sahabbai gaba ɗaya jama'a mun gano wannan da kyau ko to shi ne liman shi ne shugaba shi ne jagora shi zai ɗiba al'umma gaba ɗaya su abin da su waɗancan masu zagin sahabbai suke so wai ne a ɗauki al'amarin al'umma a miƙa ta kawai harkar musulunci zama harka sai a ce wane ne ɗan gada to shi za a sa ba haka ake musulunci ba ai manzan Allah ya sani Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wa an aisha ta qalat daga sayyida aisha aishatu tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace la yanbaghi liqaumin fihim abubakarin an ya ummahum ghayrahu bai dace ga al'umma ba a ce cikinsa akwai sai da na abubakar wani ya wuce shi zai jagorance su wajen sallah babu wani wanda zai limanci in abubakar na nan wannan hadithi al'imamu turmidi ya ruwaito shi a cikin kai na sayidina abubakar a lamba hadisi na 3,755 shi da kan turmidi ya ce hadisun gharibun allah maɗaukin sarki ya samu dace Malam ya ce wa kana li abi bakarin masjid, na Abubakar ya kasance yana da masallaci inda babi darihi a ƙofar gidan shi masallacin. Fi bani Jumhin a ƙabilan banu Jumhin a unguwansu ne Abubakar yake. To sai Abubakar ya masallaci a jikin gidan shi, fakana ya salli fihi ya kasance yana zuwa ya salla cikin wannan masallaci. wa kana rajulan raqiqan mutum ne wanda ya iya karatu mutum ne wanda yake da zuciya karyayya wanda yana fara karatu ya ji aya tana magana akan rahama saboda kwaɗayen rahaman sai ya fashe da kuka dan yana bege yana fatan Allah ya mai in kuma ya ji ayar azaba sai sayyidina abubakar sai ya fashe da kuka dan tsoron Allah maɗaukin sarki ya kare shi daga shiga wannan azaban ta Allah to wannan ɗabi'a na karatun sayyidina abubakar yayin sallah ya kasance idan ƙara al’ur'ana ta biki. duk sanda ya yazo kaina karatun al’ur'ani sai wannan ya sa ya ta kuka fayakifu alaihi sibiyan sai ‘ya'yan makka ‘ya'yan larabawa shawa na makka sai su tsaya suna kallon wannan dattijo yana karatun alkur'ani yana kuka wal abid da kuma bayin da ke madina bayin da ke zaune a wancan lokaci a makka wan nisa da kuma matan ƙurayshawa ya ajabuna suna mamaki lima ya rauna min hai'atihi na abin da suke gani na yanayin abubakar gashi dattijo gashi mutumin kirki mai alheri mai mutunci mai kyautayi kuma yana karatu kuma yana kuka su kuma larabawa ne suna jin alkur'ani ba sai an masu fassaran komi da komi nashi ba wannan ya sa labari ya kai kowane gida cewa abubakar yana da masallaci har ma yana yin karatu yana kuka kai amma karatun nashi akwai daɗi sannan saƙon da karatun yake ɗauke da shi akwai gamsarwa in ma kina son ki ji an jima ki zo mu ji sai su shiryo sai su zo da almuru sanda abubakar zai yi sallan magariba suna nan suna ji suna ji suna ji suna ji yana kuka har lokacin da zai sallan isha'i ma haka za a yo gayya a zo ana jin karatun sayyidina abubakar a lokacin sallan asuba in mutum daga cikin mutanen shawa ya je gida zai faffaki ya ci kai abubakar ɗinnan, annabi ya zo ya wasa da hankalinsu ya ɓatar da su sai 'ya'yan gidan da bayan gidan sai ce kaga koyan labe mu ko mun je mun ji alheri yake faɗi mu ko mun ji karatun nashi ai gaskiya yake faɗi da za a aiki da wannan abin da yake faɗi ai da kowa ya ji daɗi da kaza da kaza da kaza kowa daga cikin manya-manyan ƙureshawa babu wanda bai haɗu da wannan matsala a gidan shi ba wannan yasa sai suka kira taro na gaugawa sai suka zauna sai suka kwaɓi kansu suka ce kun ga in muka yi sakaci muhammadu zai mana waci kaka tashi saboda haka a hana yaran nan zuwa inda abubakar yake shine suka samo 'yan iskan gari sai suka hana yaransu da matansu zuwa sai aka sa doka in abubakar yana karatu in annabi ya zo ka'aba shi ma yana karatu to kar a saurari alkur'anin shine la tasma'u li hadha alqur'ani ku kakku saurara ku ta hira kuna ɗaga murya kar ku bari sautin ya zo kunnuwanku wal gaufihi ku sha kulatin ɓangaro kuna wasanni kuna raye-raye kuna iface-iface da ojiyo-jiyo tsammanin ku zai rinjaye sautin shi haka dai abubuwa iri-iri na asha ba wanda kafiran nan ba su yi ba domin su ga cewa sun kada sautin alkur'ani amma su Allah maɗaukin sarki ya kayar abadar Allah maɗaukin sarki ya samu dace abubakar ya ba da gudunmuwa mutum ne mai ibada da gaske Wakana kana radiyallahu anhu a alamuhun sunna sannan abubakar ya fi kowa daga cikin sahabbai sanin sunnar annabi ya faduha ya fi kowa domin shi abubakar haddace sunnan annabi yake yi wa yastakhduraha kuma yana iya istihdarinta ya kawo ta yanda take inda alhajati ilaiha a lokacin da ake bukatanta lokacin da manzan Allah ya rasu sahabbai gaba ɗayansu sun rasa gane yadda al'amari zai kasance shin za a binne shi a makka ne ma'ana a kai shi garin iyayen shi a binne shi can ko ko za a binne shi a madina ne a madinan a ina ana za a binne shi a cikin masallaci ne ko ko za a kai shi baƙi algharqad ne a binne shi yaya za a yi abubakar ya ce annabi ya karantar da mu hadithi cewa Allah maɗaukin sarki baya ɗaukar ran wani annabi sai a inda Allah ke son abin binne shi annabi kuma sai aga ya mutu a gidan shi ne a ɗakin Aisha a kan gadon Aisha sai aka kau da gadon sai aka haka kabarin sai aka saka manzan Allah a wajen bayan nan a lokacin da bayan gwamnati ta zauna daram sai aka same. ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama shugaban matan aljanna gaba ɗaya, innan Hassan da Usaini, mai ɗakin Ali ibn Abi Talibin, Fatimatu Zahara, Allah ya ƙara mata yarda. Ta zo ta ce a bata gadon mahaifinta, Abubakar ya ce annabi ya karantar da mu hadithi, ya ce gayyan annabawa su ba a gadon su. Duk abin da suka mutu suka bari to sadaka ne. Abubakar ba ƙaramin malami ba ne, abubakar ba ƙaramin mahaddaci ne na alkur'ani da sunna ba kuma mai bauta ne allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda mala ya ce waƙadish hara radiyallahu anhu bisidiki abubakar ya shahara da gaskiya fil jahiliya a lokacin jahiliya wal islam kuma ya shahara da gaskiya har a musulunci ma shi mutumin kirki ne kawai jama'ar annabi Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa hudan arziki da makaryaci ba shi sa duk mutumin da yake makaryaci maha'inci ka sa ido ba inda zai kai sahabban nan mutane ne masu gaskiya masu amana shi sa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su domin su riƙe amanan bayan tafiyan annabin shi kun gano wannan da kyau ko to kuma ita gaskiyan nan tun daga tasowanka kake ɗabi'antuwa da ita in tuntuni kai makaryaci ne ko ka girma makaryaci za ka zama za ka yi ta ƙarere duk inda ka samu kanka to shi abubakar ya shahara da gaskiya a jahiliya kuma ya shahara da gaskiya a musulunci wa luqiba bisiddiq wannan ya sa ma aka yi mai laƙabi ake mai nickname da cewa shi siddiq ne wa kana rahiman abubakar ya kasance mai tausayi ne faƙala faƙar ƙala anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama haƙiƙa manzan Allah ya jawabi gani da abubakar ya ce arhamu ummati bi ummati abubakarin cikin al'umma na kaf wanda ya fi jin tausayin al'ummantawa abubakar ne al'umma ta al'umma ce mai tausayi al'umma ne mai hanana ga ‘yan uwanta to amma wanda ya fi kowa tausayi ciki kaf to abubakar ne Allah ya ƙara mashi yarda to bayan da malam ya mana bayani a taƙaicen taƙaitawa dangane da abin da ya shafi ibada na na abubakar domin jama'a gaskiya fa ibada ne ka faɗi magana na gaskiya ka zama mai gaskiya mai gasgata gaskiya da ka ji kar ka yi da makiyinka ne abokin adawanka karya ka faɗi gaskiyan da ƙur'ani ya ce ka faɗi wala kuma shan'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa jama'a ƙarya ko rashin takawa ke kawo ta rashin imani ne batatan shi ke sa ƙarya shi yasa wani sahabi daga cikin sahabban annabi ya ce ko ba don komi ba ba zan yi ƙarya ba domin Allah ya ce inna ma yaftaril kadhibal ladina la yu'minun waɗanda ba su yi imani ba kwata-kwata duk makareci ba mumini ba ne bai da imani ka gwada ɗazu jiya shekaran jewon shekare kai makareci ne kana faɗin maganganu na ƙarya kana kintaci faɗi to kai ba mumini ba ne kawai ƙaunar wahidan kawai da za ka mutu yanzu ka shiga uku ka lalace shi sa duk wani wanda ya zan shi makaryaci ne Me zuwa yana maganganu na ƙarya don cimma manufofi na duniya ne ko manufofin lahira ya daina ko da addini za ka yi makariya don ka gina shi ko addini bai bukatan wannan nuhul Jami'a ya ga mutane sun ƙaurace ma alkur'ani ne fa shi malami ne wanda yake wa'azin juma'a sai je shiryo hadisan ƙarya saboda ya kwaɗaitar da mutane su zo su raga karatun alkur'ani wallahi tare da wannan malamai ba su raga mashi ba kuma in har ya mutu bai tuba ba hadisin annabi ya tabbata kan shi annabi ya ce duk wanda ya man ƙarya to ya tattali kujeran shi a wuta tare da cewa ba ma da tsammanin cewa ya mutu bai tuba ba shi sa duk waɗannan maganganun da ake ruwaitowa daga Nuh ibn Maryam to maganganu ne kaf da malamai suke magana akan cewa ai watsi da su shi ya sa ma al'imamu siyuti a cikin alfiya na shi yake cewa walwadi una ba'aduhum liyufsida waɗanda suke ƙirƙirar hadisi sun sha bamban da juna akwai wanda suke domin su ɓata addini kawai don su ɓata addini ne kawai za su ƙirƙiri ƙarya su danganta ma addinin don duk wanda yake bincike don gane da addini ya ga wannan ƙaryar sai ya guje ma addinin ko kuma su ƙirƙiri ƙarya su ɓata wasu malamai ko wasu masu kuɗi ko wasu mutanen kirki da ke ƙoƙarin haɓaka addinin domin su manufansu su ƙauratar da mutane daga waɗannan mutanen su ko ba sa lokaci ɗaya addini suke ɓatawa ba to masu ƙarya da ƙirƙiran hadisan ƙarya suna wannan liyufsidu dinan saboda su ɓata addini kun gano wannan da kyau ko wa ba'adun ƙadarawa wasu kuma sun ruwaito hadisan ƙarya lil umara'i saboda sarakuna mayuwa fiƙul hawa na tsatsallake muku maganar ne in je ga muhallin shahid sai ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yadda'u fa min minhum rukunan lahumu hatta a abana hal ulahumuhum yace mafiya sharrin masu kirkiran hadisan ƙarya yace sufaye ne kuma an gansu da nagartan hali an gansu da natsuwa sai mutane suka rinka yadda da su duk abin da suka faɗi ba bincike kawai sai a yadda sai ce walwadi'una fi fada'ilis siwar haka da waɗanda ke ƙirƙiro hadisan ƙarya saboda falalolin sura-sura sai ce famar rawa ha duk wanda ya sake ruwaito irin waɗannan hadisai da suke bayanin falalan sura-sura ya sun zuciyar alkur'ani wanda ya karanta waƙi a daddare ba zai talauci ba wanda ya kaza ya kaza ba zai kaza ba ce duk wanda ya ruwaito a littafin shi to fadar ya marmaza ya tsoratar shi yasa a musulunci gaba ɗaya bai halatta ka ce man mutum malami ba sai in zai iya ware hadithi ya inganta ko bai inganta ba ma'ana sai ya zama malamin da zai iya tantance magana kafin danganta ta game ita in ba ka ba duk abin da zai je faɗi ƙarya zai yi inda zai karance duk littafan da ke duniyan nan bai iya tantance wanda ya inganta ko wanda bai inganta ba khatibul layli suke ce ma wannan khatibul laylin mai icen dare wanda duk wani tarka-tarka ma zai tarka yana nan zai tarkato abin da zai tarkata shi zuwa wuta kuma me yake takama ya yi karatu shi yasa dan ka je ka karanta waɗannan ƴan littattafai na ta'arifat na ilimin mustalahul hadith kar ka ɗauka kai malamin hadisi ne kar ka ɗauka ka san hadisi ba ka san komi ba zambun anta min dhunubi juhal ba komi kake ba kawai wani ɗugo ne daga cikin ɗugon jahilai na zunubinsu ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ku dage jama'a ku yi karatu kuma ku zama masu gaskiya akan abubuwan da kuke yi shi yasa annabi aka sanya mashi amin sanda annabi ya miƙe sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai aiki da ayan alkur'ani wa anzar ashirataka alaqrabina cikin maganan da ya fara tinkaran maka, cewa ya jama'a kun taba tuhuma na da ƙarya kai ka tara mu kawai ka ce mun taba tuhumanka ka da ƙarya sai na kawo maka ƙarya da kai dozin goma mun gano wannan da kyau ko ni ma da ban san ka sosai ba shi sa jama'ar annabi kowa ya kokari ya tabbatar shi mai gaskiya ne wallahi gara ka faɗi gaskiya makiya su mai da gaskiyan ƙarya ba komi ka fahimci wannan da kyau ko kamar yadda annabi zai faɗi magana Allah ya saukar da alkur'ani su ce mai ƙarya ne a kalli annabin Allah kamar annabi Saleh a ce mai kazzabun ashir gara su faɗi su ce maƙaryaci ne kuma Allah ya probins cewa wrong suke shi ke kan gaskiya ka dafa a haka ba yanda za a ƙaryata manzan Allah da annabawa kai kuma a cewa an gazgata ka ba zai yiwu ba duk makiyin Allah sai ya karyata ka ka san wannan amma kar ka sake ka zama makaryaci in ka zama malami kana karantar da al'umma makaryaci aya za ta ci ka wa man azlamu mimman mimman iftara alallahi kadhiba wa huwa yi du'a ilal islam kar ka sake ka zama wannan in ba ka ba sai ka jefa rayuwanka cikin haɗari mafi girma kuma Allah zai fidda kai daga cikin al'umman da za su yi mai aiki saboda makaryaci bai daga cikin masu imani wannan harkan ko Allah maɗaukin sarki yana badawa ne daga bayan shi masu tsoron Allah jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan kalman da aka samu abubakar kowa ya ƙoƙarin ɗabi'antuwa da ita wai a yau in ka faɗi gaskiya ɗaukakan da ake son a samu da dukiya ba za a same ta ba Shi ne mutane sai sun rike suna ɗan kwana suna ɗan kwana suna ɗan kwana ka yi kwana ka ganka a ƙofan jahannama Allah ya kiyaye shaja'atuhu jarunta da ƙwazo irin na sayyidina abubakar abubakar rago ne abubakar ba rago ba ne abubakar jarumi ne ba ɗan ƙarami ba كانت shaja'atuhu radiyallahu anhu عنه كمثل صدقه jaruntan abubakar to تو gaskiyan shi ne wa wafa'ihi bi wa'adihi da kuma yadda in yi alkawari yake cikawa sawa'un minha duk ɗaya ne shaja'atun ra'ayi yana da jarunta wajen ra'ayi dole ne sai ka zama jarumi wajen ra'ayi in ka zama wanda ba ka da jarunta wajen ra'ayi to sai an rusa al'amarin gudanarwanka gaba ɗaya saboda kowane sha-sha-sha garho matsi yana da nashi ra'ayin da bukatan shi shine ya canza tsarin da addinin musulunci yake gudanuwa da shi a bauta ma ra'ayin shi wa shaja'atul qital sannan abubakar yana da jarunta a fagen fama jarumi ne ba ɗan ƙarami ba in an fita za a fafata falamma aslama lam bal, ai abubakar san da ya musulunta bai damu ba an yi ulana islamuhu ya shelanta musuluncin shi mun gane bai ɓoye ba a lokacin da duk wanda ya ce shi musulmi ne ya shiga uku ƙarara abubakar ya fito ya bayyana cewa shi mai imani ne ɗari bisa ɗari kuma duk abin da za a yi an ma daɗe ba a yi ba mun gane wannan da kyau ko ƙarara ya bayyana wannan mala yake cewa wa an yaji arabi salatihi kuma ya fito ya bayyana sallan shi ƙarara wa du'a'ihi da kuma kiran shi a fili yake yi wa yusibuhu fi zalika min al na ma yusibu min al-adha Abubakar ya ɗibi nashi kasan na gwargwadon abin da ya cancance shi ya ɗiba na cutarwa mai yawan gaske ya bugu sun cutar da shi sosai ba ɗan ƙarami ba domin ya bayyana imanin shi kuma ya fito fili abota ma Allah sannan ya kira mutane dangane da lalle su zo su bi Allah mun fahimci wannan da kyau ko bai ja da baya akan abin da yake kiran mutane ba walamma wajabal qital yayin da Allah maɗaukin sarki ya wajabtar da jihadi kana huwa muƙatili na ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama shine mafi kusa ga annabi dab da dab a lokacin da aka fito fiye kulli gazwatin da duk yakin da aka je in dai ka ga zara zaka ga wata muddin ka ango annabi Abubakar na dama da shi duk wani yaƙin da aka je mun gano wannan wannan ya ɓata makafiran makka a lokacin da aka zo uhud fatansa shine a kashe annabi a kashe abubakar a kashe umar shi yasa abu sufyan wannan buguwar ullin da ke ran kafiran makka ya fito fili ya bayyana ta lokacin da gayyen mumine suka ja da baya annabi suka hau kan dutse abu sufyan suka tsaya a farfajiyan bagen fama ya ce ina ne ya ji shiru ina ne ya ji shiru inawa ne ya ji shiru ya lissafo annabi abubakar umar sai ce ha'ula ya kutulu waɗannan duk an kashe su sai ce ila hubal hubal ya samu ɗaukaka yau hubal ya samu matsayi ashe rayuwar waɗannan ƙasƙanci ne ga hubal annabi ya ce ku ba shi ansa umar ya ce ƙaryanka ta sha ƙarya ɗan arniya waɗannan suna nan raye waɗannan ni umar abubakar na nan mai gida gaba ɗaya kwata-kwata manzan Allah yana nan sai ce oho dai lana uzza wala uzza lakum eh mu muna da uzza ku ba ku da uzza ka san alfahari irin wannan da abubuwa na shirme daga gare su aka samu shi mumini kullum ɗan tawalu'u ne sai annabi ce ku ba shi ansa suka ce ya rasulullah wani ansa za mu bayar kada shi manzan Allah sai da na umar a wannan lokacin shine mai magana da ya mun shi shine press secretary na manzan Allah shine nan da nan sai ce ka gaya masu Allahu maulana wala maula lakum Allah ne mai gidanmu ku ba ku da mai gida irin namu mun gane wannan da kyau ku abubakar ba karamin jarumi ba ne Mala ya ce, An Ali radiyallahu anhu annahu kala daga Saidina Aliyu, Allah ya ƙara mashi yarda ya ce, Yanzu kowa ya shiru, in ana darafin da uwa ake, in an zo ana maganan jarumai a duniya kaf sai an sa Saidina Ali. To, Saidina Ali bin Abi Talibin an zo fagen jarumai, yanzu su ne za su yi magana, duk wanda ya magana ciki sai a tambaye shi a ce, Kai jarumi ne?' to sai da na aljarimi ne kowa ya san jarimi ne to ku bar shi ya magana a kan ’yan’uwan shi jarumai to sai ya ce akhbaruni annahu qala yace akhbiruni ku bani labari man ashja'in nas cikin mutane kaf ya bi kowa jarunta faƙalo sai suka ce anta kai ne Kala sai ce, Ama anni ma barastu ahadan illanta sabtu minhu, ya ce, Aini ban taɓa mubaraza da wani ba, face sai na ɗiba haƙƙina a kan shi sai na ɓarar da shi, walakin na akhbaruni bi ashja'in nasi, sai dai abin da nake so ku gaya min wa fi kowa jarunta. Ƙalu sai suka ce, la na'alamu to gaskiya ya labai mu ba mu san ko waye ba faman to cin da kafi kowa sani waye faƙala ali radiyallahu anhu sai sayyidina aliyu ɗan abi ɗalibin sai ya ce abubakarin sayyidina abubakar ne ya fi kowa jarunta innahu kama kana yawma badarin ai abin ya faru ne kamar yadda ya kasance yau mu badarin a ranar da aka yi yaƙin badar. Allah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a reshen, domin su suna ganin aicin da Ali na daga cin waɗanda aka yi mubaraza fito na fito aka gwabza kuma ya bige na shi, shi ne ya gaya musu a'a, kakku ganin cewa a wai ni na a'a, ni dama haka nake, in aka yi one in one, to lalle ko jiki magayi. amma ku gaya mana waye ya fi jaranta sai ce ran da aka yi yakin badar to mun ware wata rumfa ta musamman wannan ta mai gida ne faƙulna man ya kuna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai muka ce waye zai zama tare da annabi li'alla ya hawi ilaihi ahadun minal mushrikina domin kada wani daga cikin mushirkai ya saɗaɗo ya kawo hari yi mana ƙaza maɓanna. fawallahi ma da na minna ahadun Ali ya ce ina muku rantsuwa da Allah ba wanda ya matsa ya karɓi wannan aiki illa abubakarin sai sayyidina abubakar shahiran bisaifihi nan da nan ya zara takobin shi ya miƙe ya tsaye ala rasulun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tsaye a kan annabi la yahawi ilaihi adun illa hawa ilaihi duk wani mushiriki dama wane ne target ɗinsu? su manzon Allah ne in ya tinkaro annabi abubakar sai tinkare shi ya ɓarar da shi fa huwa ashja'un nas Sau saboda haka fi kowa jarunta qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya ƙara mashi yadda ya ce wala qadara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haƙiƙa na ga annabi wa akhadhathu quraishun lokacin da kafiran maka quraishawa suka same suna zaluntan shi fa haza yajibuhu mun gano ne ko wannan ya jawo annabinin nan ya bugai ya tunkuɗe shi wannan ya ma annabi kaza wannan ya mai kaza wa haza yutultuluhu wannan yana bangari kun gano wannan da kyau ko iskanci iri iri fa kafiri bai da mutunci kana ganin shi manzo Allah suke ma haka ka san ba abu mai batare a duniya irin a mangari ka gwada ka gani da kyau ka da sai wani mangare ka ba abin da yake wannan rashin mutunci kuma ka mangare kanka da kanka yanzu ka dan bigi kiyanka sai ka ji ranka ya baci mun gano wannan da kyau ko saboda ba su da mutunci tare. suka dinga wa manzan Allah rashin mutunci wahum kununa suna cewa antal ladhi ja'altal alihata ilahan wahida iye yanzu kai ne abu ta ma abun bautu wai kaga ba ma wai Allah bane ka san rashin kunyan mabiya waɗancan a yau haka suke yi wai maimakon a ce ka ce Allah ya ce sai a ce wai kai ka ce. maimakon a ce ka karanta hadisi annabi ya ce wai sai a ce wai kai ka ce? kun gano wannan da kyau ko bid'atin qadimatun haditha bid'a ne na tun dauri ita ce ‘yan bana bakwai yanzu ga zuba mata ruwa gashin tana ƙoƙarin farfadowa yanzu ka ji ka kai ne ka ce wai abota ma abun bota guda ɗaya ƙala sai ali ya ce fa wallahi madana ahadun illa abubakarin ba wanda ya matsa kusa da abubakar kusa da annabi gaba ɗaya sai abubakar ya durbu haza ya dunkula hannu ya sakan ma wannan gula wa yajba'u haza ya kama wannan ya wankari da shi can wa ya tiltula haza ya ɗauki wannan ya fizge shi can ya tunkude shi ya jasha shi ƙasa ya ɓaka shi can mun gano wannan da kyau ko wa huwa ya ƙulu yana cewa wailakum tar da ku mutanen banza a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu haka ake yi ku zo kawai za ku kashe mutum don ya ce Allah ne kaɗai Ubangijin shi sai ne wa'azi laifi ne? Mutum ya yi wa'azi don ya faɗa abin da ba ka so, dama yana yi ne a madadin ka ko yana yi ne a madadin Allah. Kun gano wannan da kyau ko? Shi wa'azi dama ana yi ne don neman yardan Allah, to don menene za ku kashe shi, don menene za ku samun ido, don menene kuke kaza, Abubakar ya bi ya ɓaɓɓarar da su gaba ɗaya kwace manzan Allah daga hannunsu. Allah ya ƙara ma abubakar yarda in mun zo katu na gaba za mu sharhin wannan bayani wasu ma'anakan Allahumma biyan daga shaɗa Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum